Eh? yes eh, wannan hukun jima ne fa da ya tafiya bar mun Allah wallahi Allah wallahi inda ya rasu eh? inda ya rasu na ji ta akwai kirarinka kirarinka ah, ana tsoron sharrin mata kirarinka ba dai su ga bayana ba sai dai in ga bayana ka. ina da carbi da sallaya ka. ko huta mazaji kuna ta shan iska kana wala ta ci kamala amma fa ka ji tsoron shirin mata fa kai a bada Allah ku kuke tsoron su ku kudan ku kuke ta bin yanzu ma muku ina ruwan mu da su mata ji tsoron su ba gabata a bada Allah kirarin ka ba ku ganje nan masallaci inda oke ba wani abu ne baiwar Allah ne? Wayar ka zaka ban da wani. To akan me zan baki? Zan iya tara ma jama'a haka kawai. ki tara ai. ba. Dan Allah ki rufa mun ana kallon mutunci na wannan ki rufa mun. Kar a tara jama'a. ya ga na duba gabar na duba yamma ga abubuwan garin gaba ba wani ya yi kai kamar ihu mace ba kai su ba ya ne ya ba dai komai bane ba in ta shi ta shi ya ba